wasu masu ture-turen siyan katin jirgin ƙasa don zuwa Abuja daga yankin rigasan jihar Kaduna kenan. A lokacin da suka ga jirgi na shirin tashi alhalin sun kwashe yini guda ba tare da sun samu tikitin tafiya ba. A 'yan kwanakin nan dai tashar jirgin ƙasar da ke rigasa ta na dandalin daru. saboda yadda wasu matafiya kan kwashe yini guda suna ta kokawar ganin sun samu tikitin tafiya Abuja. wasu matafiyan da suka kwashe yini a ƙoƙarin samun tikitin tafiya abuja dai sun ce san rai ne ke kawo cinkoso. to sunana muhammad eh, gaskiya na zo nan tun wuraren karfe ɗaya ne ka samu tiket a ban samu tiket ba na iya ƙoƙari na gaskiya allah da ya bai nufe ni da samu ba cinkoson ya yi yawa kuma abun ma da karfi da yaji ake neman shi suna na muhammad adamu tun sha biyu da yan mintuna muka zo mun yi roshin mun hau daga unguwarmu ma zuwa nan kusan ɗari hudu na bayar kuɗin ɗan mashin dan ya kawo ni da wuri to na zo na samu cunkoso ya yi yawa to amma gaskiya ba ma jin daɗin abin da ake yi wallahi saboda manya in sun zo yanzu kaga muna nan wajen wani babba ya zo ya zo latti na zo kusan da awa ɗaya zo amma sun buɗe mara ya shiga tintini kuma mun jira standing ma ba mu samu ba wanne ne kuma standing suna sayar da na tsaye wanda in baka samu tiket ba ka je abuja a tsaye ka je abuja a tsaye to na tsayen ma babu yanzu haka za mu haƙura mu ba hanyar kawai mu bi da addu'a Allah ya Allah ya sa haka nawa ake sayar da na zaune kuma nawa ake sayar na tsaye duk farashin ɗaya ne da na zaune da na tsaye suna na Yakubu Aminu mun zo sayan tiket na jirgin da zai tafi daga nan Kaduna zuwa Abuja congestion na mutane mutane sun yawa da muka zo ma mun samu kama ana sayar da tiket amma na wanda za su tsaya ne ma a cikin jirgi makoma kawai shine mu jira wanda zai koma karfe shida tunda hanyar mota ba za ta biyu ba ba za ku koma ku bi ta mota ba saboda me a kai bin hanya ba za ta yi ba don wato abin saboda yanayin tsaro na kan hanya abin ba zai yi ba. Nan ma dai wasu mata ne da suka fito daga jihar Katsina ke korafi a kan gaza samun tikitin tafiya Abuja. kuma sun yi wa muryar Amurka ƙarin haske. Eh yana an san ka gani nan wala 2000 na siya wurin wani jirgin ya tashi ya bani ni ba zan yi asarar 2000 dina ba ba abin da ke faruwa a nan wurin shine wasu ana basu cin hanci suna an sama wasu tiket wasu ma yanzu karshen ta an shiga jirgin ma basu zo ba ga muna mu tun daga wasu daga zamfara wasu daga garuruwa state daga katsina muke to yanzu ya zaki yanzu ko ba sai mu jira 6 tunda na riga na karba wani ya sayar min a 2000 jama'a bawan Allah ta hiya zami zuwa Abuja tun shekaran jiya muka yi da wani zai zo ya ba mu tiket muka zo nan sha 12 mun kira mun kira ta rejection calls din mu har yanzu kuma a gaban mu ana ba su cin hanci suna ansa To amma kun hau layi? Ba mu Layi wannan layin da ake tunkusa ya zami ana ta hada ban iya ma shiga. ko layin da ka hau ba ga suna an ce na sanin bane ba ga suna har yanzu babu wanda ya samu ba yanzu kun ganshi idan har muka ganshi to inda za ku yi tahiya za mu hau mota ba komai Allah zai kare mu kokarin jin ta bakin jami'an hukumar jiragen kasan da ke riga dai ya ci tira saboda babban jami'in ya ce ba a ba su damar ikon yin magana da 'yan jarida ba sai dai wani ma'aikaci da ya ɓoye sunan shi ya ce cinkoson fa bai rasa nasaba da maganar matsalar tsaro. Babban abin da ya kawo ka matsalar rashin tsaro ce ta hanya saboda ya kamata a ce kamar ƙasa Najeriya a ce daga hanya Kaduna zuwa Abuja an kasa tabbatar da tsaro yadda ya kamata shi yasa mafi yawancin mutane suke tsoron bin wannan hanya ta mota sakamakon kabrin yanki da nafin su kama su. Kafin wannan tsaro ba a samu wannan cinkoso a nan? Eh kamun wannan tsaro gaskiya ba a samu kuma wannan babban al'amari nake da nafin da rashin tsaro da gwamnati ta kamata ta bada shi kawo wannan abu kuma ko da gwamnati za ta karo jirage irin wa'annan guda goma wallahi wannan abun ba zai ragu ba saboda a kullun ƙara mutanen ƙara yawaita suke duk da yake dai jirgin ƙasan da ke tashi daga rigasa zuwa abuja kan tashi da safe da rana da kuma yamma yakan gama jigilar ba tare da an samu an kwashe mutanen da ke son zuwa abujan ba duk ko dake a wani lokacin ma akan sai da tikitin da akan kira shi tikitin tsaye wanda ko da ka saya ka shiga jirgin a tsaye za ka tafi har zuwa babban birnin tarayya Abuja. Isa Lord Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.